Barka da zuwa tashar tsakar gida. Alinu ya sasanta rigima Hafsat Idris da kamfanin UK, baɗala a fim ɗin ƙamshin mutuwa. 'Yan Tijjaniya sun koka da shirin a duniya. Idan ba ku manta ba a kwanakin bayan mun kawo muku yadda rigima ta ɓarke har da shiga kotu tsakanin mai kamfanin UK Entertainment da kuma fitacce jaruma a masana'antar Kannywood, Hafsat Idris, da wasu ke lakabi da Hafsat Barauniya wasu kuma suka fi saninta da Hafsat FM. Inda kamfanin ne UK ke tuhumata da arcewa da kuɗin aikin shiri mai dogon zango da suka yi jinga akan kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Ta karɓe kuɗin kuma bata fito ta musu aiki. Hakan ya sa mai kamfanin ya rankaya kotu domin neman haƙƙinsa inda lauyansa ya bayyana suna buƙatar kotu ta karɓa musu kuɗi har naira miliyan goma a wurinta a matsayin kuɗin diya asarar da ta sa su kai. inda aka ɗage sauraron ƙarar zuwa wani lokaci. sai dai labarin da muke samu a yanzu shine jarumi kuma mai bada umarni a masana'antar shirya fina-finai ta kaniwood a lunuhu ya shiga tsakanin jarumin hafsat idris din da kamfanin na uk entertainment har an samu sasanci a babban kotun jihar kano karkashin mai shari'a zuwa rayu yusuf lauyan kamfanin ya bayyana a gaban kotun ranar a ranar litinin 24 ga watan 1 shekara ta 2022 domin ci gaba da shari'ar sai ya shaida cewar sun rufe karar biyo bayan sasanci da aka samu a tsakaninsu da jarumar jama'a na cigaba da korafi kan wani shiri mai dogon zango da ake haskawa a manhajar youtube mai suna kamshin mutuwa inda ake zargin a cikin shirin an ga wani jarumi ya kimo wata jaruma a kafadarsa wanda ake bayyana dukkan sansan jikinta ya kwanta a jikinsa hannunsa kuma ya dafa mazaunanta inda aka dinga rubuce-rubuce na suka kan wannan shiri Farida Farida Wani mai suna falon Lawal Katsina shine ya fara dogaro dukan wani lamari inda ya rubuta cewa abin takaici an fake da shirin Hausa fim ana iskanci da fasikanci kawai. Idan kuka kalli wannan bidiyon za ku ga yadda wannan gayan ya sungumi balagaggiyar budurwa ya dora ta aka faɗa wanda baki ɗaya kirjinta yana saman kafaɗarsa sannan hannunsa yana dafa da mazaunanta ma'ana duwawu wai da sunan ya ɗauki gawa wannan san ba koyarwa addinin mun bace kuma ba al'adar bahaushe bace kawai wani salon iskanci ne irin nasu ya kamata hukumar tace fina-finai ta ƙara ɗami wajen yakar masu sirri duk wani makamancin irin wannan da sunan wasu fim a najeriya domin wannan banda ta tarbiyya da jawo hukumar zagi babu abin da suke yi allah ya ƙara shirye da mu baki ɗaya falal lawal katsin baya gashi mutane da dama sun yi rubutu kan wannan lamarin inda aliyu aliyu umar abdullahi ko ya ce stop stop stop stop kamshin mutuwa serious film wallahi wannan jahilci ne aka yi a cikin wannan shirin wallahi wannan bawan Allah ya ci yarinya budurwa wai a ce ba mu magana wallahi ba Nuru Mustafa waye kake ba ko waye kake sai mun yi magana shi ko farfesa Anas Kwankwa san gama cewa yi sana'a ko ya barna wannan wani sabon shirin film ne da ake haskawa a tashoshin talabijin mai suna kamshin mutuwa idan kuka lura za ku ga yadda wannan balagaggen namiji ya dauki budurwa ya dora ta akan kafadarsa kirjinta yana kwance a kafadarsa hannayensa kuma suna jikin mazaunanta da sunan ya ɗauki gawa a zahirin gaskiya dai wannan ba koyarwa ce ta addinin musulunci ba sannan ko ba ta daidai da al'adar mu ta malam bahaushe ba ya kamata masu alhakin tace fina-finai su rika sanya idanu sosai akan irin waɗannan fina-finan kafin a rika sakarwa al'umma su suna kallo Baya ga shirin kamshin mutuwa, mabiya ɗariƙar Tijjaniya masu kuka kan wata katobara da suke zargin masu shirin fim ɗin a duniya sun yi musu, ta hanyar sanya sunan wasu manyan barayi a cikin shirinsu. Inda suka saka sunan wani barawo Abul Abbas, ɗayan kuma Inyas, inda yan tijjani ke ganin wannan izgili ne ga shehunansu a ran sunan da za a sawa barayi sai mutane masu daraja a wurinsu Inyasisi ya wallafa cewa buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga masana'antar fina-finan Hausa ƙarƙashin jagorancin daraktan shirin a duniya wato Tijjani Asase akan shirin sirif mai dogon zango wato a duniya Dalilin wannan rubutun shine a wannan series din sun sa 'yan wasa biyu, ɗaya mai suna Shehu Tijjani wato Abul Abbasi, ɗaya kuma sunan Shehu Ibrahim wato Inyas. kuma wai dukkan su barayi ne mun san ko da wani suna kuna acting da shi amma wannan sunayen sun yi shi ne da cin zarafi da tozarci saboda shi wanda suka sawa barawon barko abul Abbas suke kiransa a fim me hakan yake nufi barawo na biyu kuma Inyas Gatsai suke kiransa mu duk ba za mu lamunci haka ba saboda cin zarafin shehunan mu ne wannan gare ka daraktan fim din a duniya tsakaninmu da kai ba wata kiyayya sai fahimta juna domin mun san ka san abin da muke nufi da wannan post a gaba ɗaya rayuwar ba mu da wasu jagorori da suka wuce maulana shek ahmad tijjani abul abbas radiyallahu anhu da kalifansa maulana shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu domin su ne suka koya mana san annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, kuma su ne suka koya mana yadda za mu zauna da kowa lafiya dalilin ɗariƙa kenan zaman lafiya akwai ina muka samu kama muna kishin wa'annan sunaye kuma abin mutuntawa ne a iya gaba ɗayan mu. don haka muna mai sanar da kai wannan suna da ka sawa biyu daga cikin jarumanka na cikin fim ɗin a duniya ka canja shi domin kuna da hikimar yin hakan a lokacin da shirin izar su suka yi maulidi mun ji daɗi sosai yayin da suke da samun subscribers ɗinmu inda wayancan mutanen suka ce ba za su sake kallon izar su ba saboda an yi maulidi ne ku kuma za ku yi mana haka to wannan ba daidai ba ne to muna kira da babban murya su canja shirin su saboda ba za mu lamunci hakan ba ku canja musu sunaye da yawan mu yan tijjaniya faida musamman yan kano muna kallon series ɗin ɗan tijjaniya faida ya fi ƙarfin ya zama ɓarawo balle sunan da ya kasance madubi a gaba ɗayan rayuwarmu za mu kira wannan rashin kyautawa da sunan wannan zalunci ne daga inyas sisi tajuddin umar ku waye kira na gaggawa wa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano daraktar dss na jihar kano fadin mai martaba sarkin kano hukumar shari'a ta jihar kano hukumar tace fina-finai ta jihar kano censorship board da su gaggauta ɗaukar mataki kan wani fim mai dogon zango da ake nunawa mai suna a duniya saboda yunkurin tada yaƙi da suke ƙoƙarin yi a sakamakon wani episode na 51 da na 52 inda suka ambaci wasu mutum biyu da suna abul abbas da kuma inyasi a matsayin wasu barayi da aka kama wanda kowa ya san waɗannan sunaye ne na shugabannin ɗariƙar tijjaniya ne kamar yadda kowa ya sani yan dariƙar tijjaniya ba sa rigima ba sa tayar da hankalin jama'a mutane ne masu son zaman lafiya tare da kuma cewa babu wanda ya kai su yawa cikin dukkan firkokin addini a Najeriya alhamdulillah saboda haka muna kiran gaggawa ga waɗannan jami'ai da hukumomi da abin ya shafa su gaggauta ɗaukar matakin da ya dace akan masu wannan lalataccen fim duba da cewa rashin yin hakan na iya jawo fitina kuma ya haɗa yaƙi a cikin irin wannan hali da ake ciki Allah ya mana maganin fitina da masu ƙoƙarin tada ita a cikin al'umma daga alƙalamin Tajidun Umar Usman Yankaba Kano Wannan shirin fim na a duniya dai za mu iya cewa ya fi kowane fim mai dogon zango samun matsin lamba daga al'umma da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum. Domin idan ba za ku manta ba, shirin ya samu ƙalubale a sa'ilin da aka dinga kiraye-kiraye da shafukan sada zumunta da cewa ba abin da shirin ke koyarwa sai daba da kwaci a cikin al'umma. Inda ya tsallake nan, ya shiga cece kucin inda ya danganta Fulani da kidnapping, shi ma ya wuce, yanzu ga wannan da ya tarko 'yan Tijjaniya, da fatan Allah ya kyauta.